وشهادة الاستدلال حمل كلمة أكثر ketika kita lima lain ke bawah kaumi jadi lima kali jadi ini dan dan lama kalau الثاني شذوذ والعلم لذوذ والعلم يعني وأنتمك قال ابن المنصور ماذا كنا ركوا والحنق بحمزة بعين بقى husnul manzar kenan wa ijabuhu iyyaka wal anaku al farahu was surur shi ma na ce masa anaku wa qala wa anak an shay abu ya burgeli yu'liquni hina kan yani a ajabani to shi ne ka ce wannan hangi wannan mahanga in kana wanda ya saba in yi dubi girman Allah kai wannan girma da ya kalla ya tsale uhu zai kayar da shi a lariyafin kan wani dutse mone ba mai bai sha'awa dal ma'arifi wal imani a sarar wa sararin kadari zai nuna masa sirrin kaddara wal hikima da Allah ya sa mutum din ya aikata ai ya aikata to bi ko tabiri wannan ya fi ƙarfin ma bayani ba za a iya bayaninsa ba ya fi ƙarfin alƙalami ko harshe yi bayaninsa a an ha ta takul ne kuma wannan ne ba bin yake ce hmm? Eh, yana ɗaukan ban sha'awa. Eh, ajabu yana ɗaukan mafan haushi. ake mithilu ka yaf'alu dhalika sai lamar ya ban haushi yanzu kai zaka aika ta kaza kina ajab muna mu yanzu ne ba al-ma'na al-awwal ma'rifatu izzatuhu fi qada'ihi subhanahu wanne ne awwal wancan wanda kai jira division أي مثلا لكن أن ينظر إلى الوعد والوعيد ماشي الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية يعمله على التوبة وشين هنا يكي معنى طويها دوانا موادا كان النبادي المعنى الأول معرفة إزائه في قضائه سبحانه shine wa min ba'dha daga sashi ma zakarahu shaykh rahimahullah an ya'rifa al-'abda ma wa yasan izzatahu fi qada'ihi وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضي ما يشاء Allah buwayayye ne wanda ke zartar da abubuwan da yake so. wa annahu li kamal izzihi saboda kammalan izzarsa haka ala abdi ya zartarwa da ba bawa hiji aikata wannan abu don wannan zai kara masa dubi annabi adamu da Allah ya kyale shi ya fashi ya aikata abin da ya aikata aikata da ya daɗa tsoron Allah tsoron Allah fa ya haura haura وقضى عليه بأن قلب قلبه يجوي زوجيسا وصرف إرادته على ما يشاء وهذا بين العبد وقلبه ألا ما يجيكو ليش قلت أن باوى زوجيسا وجعله مريدا شائيا لما شاء منه العزيز الحكيم من يسن ياشي من ينفي شائيا مريدا شائيا lima sha ga abun da Allah yake so minhu al-aziz al-hakim wa min kamal al wannan yana da kamalan yana daga cikin kammalan girman Allah da buwayarsa id la yaqdiru ala zalika illa Allah ta'ala ba wanda ke da ikon juya zuciya sai dai Allah وغاية المخلوق غاية المخلوق أن يتصرف في بدنك يتصرف في أجكينك وظاهرك يما دوك أنك كوي دادا دا ما أنك أيكتا أما za يبا iya ba كماشي kuɗi غانا يجي shi kuɗi غانا موبوني ce yanzu na gano mugu kana kana ba wannan kuɗin ne kana min haka saboda ne ka da wani mina ne wai ah, wasu ne ake cewa ba da ke fudulu ne amma tun da na tafi zan faɗi zan faɗi na ce fudulu ne ya eh, ke zace yaran shi ne aka ba aka ba su kuɗi su yi masa jiyi ne su ga ce ta o oh, bayan an ba mu kuɗi mu yi tare ki kuɗi kayan kuɗin da aka ba ku kuɗi jiyi mulki ka kuɗi su ka ce an gama shi ne na yi da gara yaran sa yanzu shi ya laifin mutane kila ba sa ba musulmi ne ba min tabbawa ne an ba su kila kirkirar kaza na dala an ba su mai ne ta kaza dala ta ku karbe ba karba kuma shi ke ko rabi suka ba ku to ga rabi in kun karfa a ba ku rabi ne ke kuma da su ku ci wannan labon ku kenan وظاهرك يعني كده في بدنك أن يتصرف في بدنك وظاهرك وأما جعلك مريدا شائيا لما يشاءه أما يسمى كما ينفي أبن دعا أبن دعا يكي منك ويريده فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة نعم بشير أبو نعم dole a yi